Ƙidaya Sura talatin da shida Gādon ’ya'yan Zelofehad mata Sai shugabannin gidajen iyalan Gileyad, ɗan Makir, ɗan Manasse, waɗanda suka fito daga kabilar zuriyar Yusuf, suka zo suka yi magana a gaban Musa da shugabanni, shugabannin iyalan Isra'ilawa, suka ce, Sa'ad da Ubangiji ya umarce ranka yă daɗe, yă raba ƙasar gādo ga Isra'ilawa ta wurin ƙuri'a, ya umarce ka ka ba wa ’ya'yan matan nan na Zelofehad, uwanmu gādonsa, to, a ce sun auri mutane daga waɗansu kabilan Isra'ilawa fa, ka ga za a ɗebe gādonsu daga gādon kakanninmu a ƙara wa gādon kabilan mutanen da suka aura ke nan, ta haka za a ɗebe sashi daga gādon da aka ba mu ke nan, sa'ad da shekara ta murnar Isra'ilawa ta kewayo, za a haɗa gādonsu da na ƙabilan mutanen da suka aura, a kuma ba su mallakar gādon da aka ɗebe. daga kabilar kakanninmu, ta wurin umarnin Ubangiji, Musa ya ba Isra'ilawa wannan umarni, Abin da kabilar zuriyar Yusuf suke faɗi daidai ne, ga abin da Ubangiji ya umarta saboda ’ya'ya matan nan na Zelofehad, za su iya auri duk wanda suka ga dama, muddin sun yi aure a cikin kabilar kakanninsu, ba gādon Isra'ilan da za a ba wa wata kabila daga wata kabila, gama kowane mutumin Isra'ila zai riƙe gādonsa na kabilar da ya gāda, daga kakanninsa, kowace ’ya wadda ta ci gādon ƙasa a kowace kabilar Isra'ilawa, dole ta auri wani cikin kabilar kakanninta, saboda kowane mutumin Isra'ila ya mallaki gādon kakanninsa, ba gādon da za a ba wa wata kabila daga wata kabila, gama kowace kabilar Isra'ilawa za ta riƙe mallaka da ta gāda, saboda haka ’ya'yan Zelofehad mata suka yi yadda Ubangiji ya umarci Musa, ’ya'yan Zelofehad mata, Mala. Tirza, Hogila, Milka da Nowa suka auri ’ya'yan ’yan'uwa na gefen mahaifinsu, suka yi aure cikin ƙabilar zuriyar Manasse ɗan Yusuf, gādonsu kuwa ya kasance a cikin iyali da kuma ƙabilar mahaifinsu, Waɗannan su ne umarnai da ƙa'idodin da Ubangiji ya ba wa Isra'ilawa ta wurin Musa a filayen Mowab. kusa da Urdun, ɗaura da Yeriko.